يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا ألا تكنيكم سا يوم رانا ربيع ذو الحجة درن أكو shekara ta dubu da hudu da da da talatin biyar hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar ashirin da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyin rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar da malaminmu Muhammadu Sani Umar za mu tashi a shafi na 284 daidai tsakiyar shafi inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa shu'uru ƙuraishin jin ƙuraishu a jikinta jikin ƙuraishu ya gaya mata bi khatsari naqdil mu'ahada da haɗarin warware yarjejeniyar da ke tsakaninsu da manzo wa muhawalatu da sulh sun ji a ransu ya kamata su yi ƙoƙari a aikace na sabunta wannan sulhu da suka ƙulla da mansu tun da dai sun warware shi ya za a yi a dawo da shi ya ci gaba suna ga abin da suka na ta'asa da katobara fisha. ya wuce kawai a ja layi ahassat quraishun bi gadariha mala yace quraishu sun ji a jikinsu da cewar sun warware alkawari wa khiyanatiha sun ji da cewar sun yi ha'inci wa khiyanatiha almu'ahada sun ji cewar sun ha'inci yarjejeniyar da aka yi wa khafat awaqibaha alwaqima sun kuma ji tsoron mummunan ƙarshensu a kan haka fa'arsalu aba sufiyan sakamakon haka sai suka aiki jagoransu abu Mu mumassilan lahum yana ne wakiltarsu da zama madadinsu fi muhawalati da sulh a ƙoƙarinsu na a zo a sabunta wannan sulhu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a shi wannan kenan wata haƙaƙa ma akbara bihi alaihi salatu wassalam ashaba kuma sai zamanto abinda manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a shi ya labarta wa sahabbansa ya tabbata faƙala sai ya ka annakum bi abi sufiyan kai ka ce abu sufiyan ya zo gare ku ko ya nufo ku qad akun riyu shaddida fil aqdi ya zo muku domin wato karfafa alkawari wa yazidu fil muddati kuma nemi a ƙara tsawon lokaci mana manzo ke gayawa sahabbai wannan magana tun ma abu sufiyan bai so gare su ba wa kadima abu sufiyan madina ana cikin haka sai ga abu sufiyan ya iso garin madina magana da mazo yake musu ta zai zo ga shi ya tabbata wa dakhala ala ibnatihi ummi habiba zawjati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da shiga gurin yasta ta cikinsa matar manzan Allah annabi Muhammad ira da amincin Allah su tabbata a gare shi za a biyo masa ta gurin matarsa kama zahaba li yajlis da nafasta zai zauna ala firashi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akan wato ainihin mashimfiɗi ko shimfiɗar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a watfu anhu yar tasa ummu habiba sai ta maza ta daɗe shimfiɗa faƙala ya bunayya sai ce da ita ya ke ƙaramar ƴata ya ke ƴata mai girma Ma'adiri ban gane ba a ragibti bi an hadal firash shin ni ne ba kya so in zauna akan wannan shimfiɗar amra gifti bihi anni ko ku kina ga ban dace wannan shimfiɗa ba ta dace da in zauna a kanta ba ni ne ba kya so in zauna a kan shimfiɗa ko ku shimfiɗa ce ba kya so a ce ita ce shimfiɗa da na zauna a kai ma'ana wata za a ɗauko min da fi wannan an gane ko قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ta ce a ba wata zan sake maka ba ba wai wannan shimfiɗar ba ta dace da ka hau ba ce ta manzan Allah ce Ira da aminci Allah sabbata a gare shi ka yi kaɗan da ka zauna a kai wa an ta mushrikun najis kai kuma arne ne ƙazanta musulunci ke inda ya zauna ya zauna a cikin zuci kowaye kai ba magana a saurara فقال والله لقد أصابك بعدي شر شنارن إلى الله بايانا شر يسمك yau ni ne ma ba zan zauna akan wata shimfiɗa ba ta ma fi ni ta fi ƙarfin zauna a kanta sun makaraja da ya gaba ƙofa ta gurmatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko zama ai haka yake in ana so a taɓa yadda sanar sai ta tafi ta gurmatan ko musamman an shirya rashin gaskiya eh ana so abin ne magana sai a tafi ta gurin mata excellence da ke dai sai da kike masu sai a ɗan abin nan to sai aka gaba ƙofa. gaskiya ta riga ta zauna a zuciya ba za a zo da abin da yake rashin gaskiya a goyi baya ko daga waye ثم خرج سنن سيفتا حتى أتى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتايا بها سيد يجي قرما زان الله تلا دا من شاء الله ثبت أدريش فكلمه سيما سمغنا فلم يرد عليه شيئا منذ بمير مثل أنت قام يبا ko ta tafas in ji ba haushi bai ce masa yi kiɗan kakai rawar kai kaɗai ثم أتى أبا بكر رضي الله تعالى عنه sannan sai ya tafi gurin abubakar siddiq allah maɗaukaki ya da shi fakallamahu ya yi masa magana an yi kallima rasulallah sallallahu alaihi wasallam akan cewar ya je wa manzan allah tsira da aminci allah sabbata a gare shi magana akan abin da ya taho da shi ko ya kawo shi faƙala ma ana bi fa'il yake ba zan yi ba ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه sannan sai ya je gurin umar allah maɗaukaki ya yarda da shi fakallamahu shi ma ya masa magana faƙala ya ce ana ashfa'u lakum ila rasulillahi sallallahu alaihi kuma rasa wanda zai je muku ceto gurin manzon allah ira da aminci allah tabbata a gare shi sai ni ni ne ma zan je muku ceto gurin manzon allah fa wallahi na rantse ma da Allah law lam ajid illa dhar in a ce ba zan samu komai a cikin ku ba in za mu nufe ku yaƙi sai kiyashi la jahattukum bihi da na yaƙi ku saboda wannan kiyashin da ya rage an kawo kuka gidan mutuwa ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب sannan sai ya tafi gurin aliyu dan abi talib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya ƙara yadda da shi wa hu fatima a tare da shi ya tarar da matarsa fatima radiyallahu ta'ala anha Allah madaukaki ya yadda da ita wal hasan gulamun yadubbu baina aydihima ga kuma wato ainihin hasan dansu. ina ƙarami yana kaiwa da kawowa a gabansu faƙala ya ali abu sufi na ce kai ali innaka a masul ƙaumi bi rahiman ina ga ka kowa cikin jama'an nan kusancin dangantaka da ni wa inni qad ji'tu fi haja na zo madina ne saboda wata bukata فلا أرجعن كما جئت خائبا kada fa in koma kamar yadda na zo a taɓe in koma ba biyan buƙatar da ta kawo ni na taɓe kenan ishfa ali ila muhammad ka nema min ceto gurin annabi muhammad ka shige min gaba faƙala wai ya aba sufiyan ice kai can ka kai abu sufiyan ni kake gaya wa haka wallahi laqad azama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala na rantse maka da Allah manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya riga ya jajirce akan wani al'amari ma nastati'u an nukallimahu fi da dukkanin mu ba wanda zai iya maka magana da shi akan fata ila fatima sai ya waiga ya kalli matarsa fatima ma'ana abu sufiyan ya kalli matar aliyu fatima faƙala hallaki an tamuri ibnaki hada ko zai wuce umarci ɗan ƙaramin yaran nan ɗan nan naki jira bainan nasi Ki zama dalilin sasanta da daidaita tsakanin mutane fayakunu sayyid arab ta dalilin haka ya zama shugaban larabawa ila akhirin dahar har tashin kiyama a rika cewa ta dalilinsa aka shirya suwane da suwane qalat wallahi ma yablughu ni zaka shi wallahi dana ba zai isar da wannan abin ba ko bai isa ya kai ga yin wannan abin ba da saura wallahi ma yablughu ni zaka an yujbira bainan nas wallahi ɗana bai kai ya zama wannan wanda zai sasanta tsakanin mutanen ba wa ma yujiru ahadun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ba wani ɗaya da zai daidaita maka tsakanin wannan abin da aka yi da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala ya abin hassan sai yake cewa ya kai baban hassan mana yake wa aliyu bin abi talib wani godo ta wani salo aka faɗo alkunyata inni aral umura qad ishtaddat ina ganin abubuwan nan fa sun tsananta alayya a kaina fansahni wace shawarar za ka bani wace nasihar za ka yi a dan gaya mu abin da zai sassauta min yanayi ƙala wallahi ma amliku laka shay'an yuguni anka shi na rantse maka da Allah ba wani abu da nake da shi da zai wadata maka akan wannan matsala walakin naka sayyidu bani kinana amma ai kai shugaban zuriyar kinana ne fa qum fa ajir bainan nas je ka tsayu ka ce ka sasanta tsakanin mutane thumma alhaq bi ardika sannan ka hanya kai tafiyarka qala aw tara zalika mughniyah ni shay'an ce kana ga haka zai wadata mun wani abu in ce kawai na daidaita jama'a in tafi shi kenan ce musu ai tan da aka yi wannan karantiya aka abubuwa suka lalace na sasanta su na zo sanar da ku ne komai yanzu yayi kiliya a ce eh wannan ce ta kani ba maganar na zo godo a yadda wato a maganar sulhu an saba za a gyara ba قال لا والله ma a zunnu ce a'a na rantse maka da Allah ba na zan hakan zai wadata maka ma na ga ma ba wani abu zai wadatar maka game da haka walakin lahu ma ajidu laka ghayra zalik ita ma ban ga wani abu zan ga maka wani zan muka mafita ka nade tabar makunya ka da shi ka tafi da saukin kunya in ba wannan din ba فقام أبو سفيان في المسجد سي أبو سفيان يطيع مثلا شفا sai ce ayyuhan nasu. ya ku mutane kad ajartu bainan nas na daidaita tsakanin mutanen da suke matsala kamar ka ce doka ce hukunci yanzu magana ta wuce an daidaita ba kuma sauran wani abu kawai wani abu ya zo baya sun maraki ba ba'irahu fantalaka sannan ya haura kuminsa ya kama hanya ya tafi falamma kadima ala quraish da ya iso garin makka wajen quraishawa qalu sai suka ce ma wara'aka me ka baro bayanka qala ji'tu muhammadan fa na ice na je gurin muhammad na zanta da shi fa wallahi ma radda alayya shay'an ko ne masa magana amma na rantse muku da Allah babu amsar da ya bani ta tafas ce mu sun majitu bin abi kuhafa sannan na je gurin dan baban kuhafa shine abubakar siddiq falam ajid fihi khairan ba wani alkhairin na samu a gurin sai ba abin da zai kuma ki umar ibn al-khattab ce sannan sai tafi gurin umar dan khattab fa wajadtuhu a'adal adu sannan jantar da shi shine mafi gabar maki a cikin su saboda kalmar da ya faɗa shin kiyashi ya rage sanaje na je saboda kiyashin na murkushe shi shi kiyashi ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم sannan na tafi gurin Ali amma na samu shine dan fi dama daman mutane ta dan fi a cikin su qad ashara alayya bi shay'in sana'atu shine ya bani shawarar abin da zan yi in ce shi ya kawo in juyo in fa wallahi ma hiya yughni anni shay'an am la yace wallahi na da Allah ban sani ba yughni anni shay'an am la shi ma wannan abin da ne ita wannan wato shawarar da ya ba na aikata ban sani ba ko za ta ina na wani abu qalu wa bima amaraka yace to me suka ce to me wani umarni ya baka ko wata shawara ya baka me ya ga maka qala amarani an ujibira bainan nas an ujira kai bainan nas shi ya umarce ni kawai in ce na sasanta tsakanin mutane fafa altu sai na aikata haka alu fa hal ajaza zalika muhammad suka ce da ka faɗa shi annabi muhammad din ya ce ya zartar da abin da ka faɗa ya yiwu ya maka filin? ko kamar ka kai wato ya nemi application in an karɓa a yi wato ainihin comment akai in ba karɓa ba a jefo ta takardar ko ƙalala shi ba abin da ya ce qalu suka ce wai laka sai kai kai tanka ma ke wallahi in zada ar-rajul ala ala an la'iba bika wallahi in zada zada ar-rajulu ali ay alaka an la'iba bika shi kawai ba wani abu ba shi ma ya kara wasa da hankalin kai duk abin da waɗancan suka yi shi ma aka ya ɗora ba wani abin da yi ai in zadar rajul ai ma zadar rajul. ala alla'iba bika babu abin da ya kara shi ma dai face wasa da hankalinka qala la wallahi ma wajadtu ghayra dhalika a ya fa za ku ce maka wallahi ban sami wato ani wani haka ba mana shi din dai abin da ya min ni na fi ganin dama daman ya dai bani abin zan faɗa koya in fita da fitata daga gurin to wannan shine dai abin da ya faru la wallahi ma wajadtu ghayra zalika na rantsa muku da Allah ban samu wani wannan abin da wani abin da na kai muku ba waɗannan abin da na kwasa na ga muku dai su ne suka faru amsa dai babu mala yace subhanal azim alladhi bi yadihi maqalidul umur sarki ya tabbata ga mai girman da jujjuya al'amura ke hannunsa fama asra'a an daratil ayyam ice mamakin saurin jujjuyawar kwanaki fa'iza ula'ikal mashirikun al'utad yau ga mashirkancan da suke wato anin masu girman kai da wuce gona da iri allazi lam yaqbalu bi kitabatir rahmanir rahim wanda ba su yadda sun karɓi a rubuta ar-rahman rahim sanda za a rubuta wato ainihin sulhu ba suka ce sai a ce bismillah wa allahumma wala kitabata rasulillah ko ba su yadda da a cewa manzan Allah manzan Allah ba sai dai a ce hada ma salaha Muhammad bin Abdullahi ba za a ce Muhammadun Rasulullah ba fi mu'ahadati sulhul hudaybiya a lokacin da aka kulla yarjejeniyar sulhul hudaybiya ويشترطون شروطا جائرة ظالمة kamar ba su bane wanda suke sharɗanta sharaɗan nan wato miyagun sharaɗai na zalunci ha humul yau yau kuma ga su ya tuna zalilin su ne suka zo da kansu suna ƙasƙantattu jagoransu ma aka ɗauko yumathiluhum qa'iduhum abu sufyan jagoran tafiyarsu abu sufyan shine zakaran gwajin dafinsu shine mai wakiltar su yazo a madadinsu ba ba wani aka turo ba shi ne da kansa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an min minhum sulh yanzu su suke fatan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yadda za a jaddada sulhu sulhu ya ci gaba wa yastashfa'una bi kibari sahabati inda sai gashi sune masu kama kafa da manya-manyan sahabban da ke gurin manzo sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama kenan a gudun duniyar ta zama musu juyin waina innaha ajilu bushra rabbil alamin mana yace magaggauciyar albishir ɗin ubangijin talakai ne wa qaribu wa'dihi li ibadihi almu'minin kuma kusantowa alƙawarin Allah ne ga bayansa muminai wa huwa alladhi yaqul ai shine dama yake cewa wal aqibatu lil kyakkyawar makoma tana kyakkyawan ƙarshe ina ga bayi masu tsoron Allah wa huwa wa'aduhu lil muttaqin wannan alƙawari ne da Allah ga bayansa masu jin tsoronsa ke kulle zamanin wa makan a kowane lokaci kuma a kowane guri duk bawon da ya tsayu da bin Allah to ina nan akan alƙawarin Allah na wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe na ga masu tsoron Allah wallahu la yukhliqu al mi'ad shi kuma Allah dama bai saba alƙawari as'ilatu lil muraja'a mala yace ma sababu fathi makka me ya jawo batun yaƙin ma sababu gazuwar fathi makka me dalilin da ya jawo za a yi yakin buɗe garin makka saba alkawarin da ƙuraishawa ta kai. man rasulu ƙuraishin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallama bil madina wane ɗan saƙo ƙuraishawa suka aiko manzan Allah shine shugaban su gaba ɗaya abu su sufiyar Malladi ta tafi min minar durus waɗanne darussa ka ƙaru da su min irsali rasulin ila ila nabi bil madina na aiko dan sako jakada daga wato quraishawa zuwa gurin annabi muhammad tsira da mace Allah tabbata gare shi a madina bi muahada dan sabunta yarjejeniya da alƙawari a daga ciki sun raina kansu da kansu sun yadda sun faɗi ƙasa wanwas na eh ita eh. wannan na tabbatar mara cewa in dai ka tsayu a kan bin Allah sau da kafa ko ana ganin ka a gari kai ne ba kowa ba to za ka zama kai ne kowa yawa wannan shirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yawwa yake cewa shirin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shirin sahabbai na ba amsa mai daɗi wannan abu ya zama musu ciwo a cikin zuciya an ba su da wato jimami da wannan na gaya mana illar warware alƙawari ina sa mutum a tsaka mai wuya to bari a ce na bashi ne yau zan kawo maka yau ɗin nan zan kawo maka yau ta ƙare gobe ta ƙare kuna haɗuwa sai ga mutum ko ya sun fi da kansa ƙasa wai bai ganka ba zo ka wuce saboda ya samu alƙawari ba shi da daɗi Allah ka samu cika alƙawari Na. hakan wannan yana gaya mana yadda sahabbai suke wato ganin girman manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wani abu da yake da alaka da ga shimfiɗar da yake zama a kai uban da ya haife ta saboda yana ba musulmi ba ta janye ta naɗe ta ce wannan ta manzan allah ce ba irin ka bane ke hawa kan najasa ne saboda haka inde ka sauka daga kan turbabbin Allah da manzo to magana kima a gurin musulmi na kwarai babu ita to kuma wannan muka zubar yanzu muka yadda waninmu ya yi yadda ya ga dama da wannan karatu na gaya mana shi ne abin da magabatanmu suke a kai suka zama wani abu shi muka zubar muka yi watsi muka sa kafa muka taki ya sa muke cikin tsaka mai wuya arnan da bai kai iyarinta a inda kake wato ainihin in ɗan shara ne kai a ce zama yaro na 'yan shara ma bai kai zama ba ma shi da rika wulaƙanta kai na nuna ina taka kai na wuce kuma koyau aka ɗauki aniya za a koma wa bin allah da manzo a tafi akan turbar da allah ya ce to za ka ce ba mu aka taka ba za ka ce ba mu aka lakace hanci sai daraja ta mu Allah ya sa mu gyara mala yake cewa al-asbabul lati qawwat eh, azimata rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalilan da suka karfafi juriya da dagiyar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ala gazwati makka akan cewar ba gudu ba da baya sai an yaki garmar sai an je an yi buɗe maka عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya himmatu ya a aniya ya jajirce ya dage akan zuwa buɗe gar makka wata adibi kuffari ha da ladabtar da kafaranta wa qatta adahu ala zalika al'azm daga cikin abin da ya taimaka masa akan wannan dagiya da juriya da tawfiqillah bayan dace daga Allah iddatu asbab akwai dalilai masu yawa min ha daga cikinsu akwai quwwatu jabhatil muslimin karfin jama'al musulmi addakhiliya na cikin gida fil madina da ke garin madina musulmai a wannan lokaci sun samu ƙarin ƙarfi wata masu kiha kuma an samu wato dunkulewar su guri guda faqad ta ad-dawlatu islamiyya min gadar yahud dalili kuwa a wannan lokacin daular musulunci da ke garin madina ta kuɓuta, ta tatu ta zama tatacciya daga warware alkawarin yahudawa duk da ake fuskanta a da watan balkaba'u ala yahudi bane kainuka ya tabbata ya cika an samu cikar wato ainihin gamawa da yahudawan bani qainuqa wa bani nadir da yahudawan bani nadir wa bani quraiza da yahudawan bani quraiza wa yahudu khaybar da yahudawan khaybar anan dama aka fi samun matsala madina yana tare da waɗanda su ma makiya na cikin gida a matsayinsu na yahudawa su za yanzu an yi karkab da duk wani bai yahuda da ke cikin madina an kore shi ya fice ba a da wannan matsalar kaga ƙarfi ya zama ya iku iku ne to wannan yana daga cikin ƙarin ƙarfin gwiwar dagewa da kafiyar manzo kan cewar magana buɗe garin maka sai an yi shi mala ce, ba'afu jabahatil a'da ad-dakhil sai kuma raunin jama'ar maƙiya wanda suke 'yan cikin gida su ma wafi simati haula almunafiqun yan gaba gaban waɗannan makiya na cikin gida akwai munafikai alladhina faqadu ar-rukna ar-rakina lahum waɗanda suka rasa majinginar da suke jingina da ita suka rasa ginshikin da suke dogara da shi wa huwa yahudul madina sune nan da ke cikin madina saboda haka munafikai karfin gwiwar su wato yahudawa su ne za su haɗu da su su iya wato ainihin farma musulmai to yanzu ba wani ba yahudi munafiki zai iya munafarci iya shi kaɗai ya fito ya munafarcin a gani ba wani wanda zai karfafe shi a munafarcin to wannan raunin da su makiyan cikin gida munafakai suka samu ya ta ƙara wa annabi ƙarfin gwiwar lalle a tsaye sai an yi buɗe makka fahim asati zatuhum yahudawa ne malaman munafakai allazina yuwajjihu lahum waɗanda suke fuskantar da su ga abin da suke so a yi wa yushiruna alaihim kuma suke ba su abin da za su tankara abu na gaba اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطوير القوة الأفكارية منظوم الله النبي محمد إلا دعمش الله ثبتها غريش يا همتو da ciyar da ƙarfin soja gaba ta tsoyar shi ne ka haɓaka abu ci gaba ya fi yadda yake to manzo ya himmatu da ciyar da wato ƙarfinsa na soja gaba wa irsala saraya fi fatrati sul ya kuma rika aika wato ainihin yan kai harin ko ta kwana ko katta kwana a wato ainihin lokacin da ake cikin sulhu din nan tunda ana da sulhu da can wato alin quraish ba a da matsala ta can to sauran waɗanda kuma suke na arnan gefe gefe su kuma nan adaka daka tura musu wato alihin dakaru masu kai hari su dawo daga manzo sallallahu alaihi wasallam dan kakkabe ire-iren wato farbishin ɗan ƙanana ƙananan kwari wa bi zalika asbahat mutafawwiqa ta dalilin haka dakarun manzan Allah sojojinsu suka zama wato sun yi fice ala quwwati mushriki quraish akan wato anin karfin mushrikai na qurayshawa min haythul adad ta bangaren adadi wal udda da ma tanadin wal ruhul ma'anawiyya da kuma rai irin na ma'ana ma'ana karfin hali da juriya malaki karatul ghazwa bada an fat quraish iktifadiyan wannan yaƙi na wato ainihin fatuhu makka da zai wakana ya kasance a daidai lokacin da ƙuraishawa suka yi rauni iktisadiyyan ta ɓangaren tattalin arziki wa ba da an ƙauyaci daulatul islamiyya iktisadiyyan kuma a daidai lokacin da ita kuma daular musulunci ta riga ta samu wato ainihin ƙarfi ta ɓangaren tattalin arziki da aka yaya malai ce faƙad fata al-musulmi na kaibara kafin a tafi wato yakin bude makka musulmi sun bude garin khaibara sun ci nasara wa ganimu minha amwalan kafira suka samu ganima ta dukiya masu ɗimbin yawa mun ji irin yadda aka rika rabo na bayi da kuɗaɗe da dukiyoyi saboda haka wannan abin da suka samu sun samu ƙarfi ta tattalin arziki wanda zai ba su damar in za su sankaru wato ƙwarai shawa su da ƙarfinsu انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة انتشار الإسلام أنسى مئة والمسلمين في القبائل المجاورة للمدينة أتكين قبيلا دسكي واتو مقوتكا دقر مدينة ولذا أنا تنان نتشور سو مسألة نتوزف نبا مسألة وهذا يطمئن القيادة wannan zai ba da wato kwanciyar hankalin jagoranci hina tattakhidhu qararaha al-askari a duk sanda jagorancin nan ya riki ko ya fitar da wani wato ainihin kwaman ko ka ce wani tabbaci na abin da ya shafi sojanci da zara aka zo da wata doka ko umarni an ce karar shine abin da aka zartar da za a yi aka tabbatar da shi to za a samu wato nutsuwar tafiyar da shi saboda ana da ƙarfin soja kuma ana da jagoranci mai ƙwari bi naƙali ƙuwatiha inda da zara aka ce wato ainihin sojojin nan su ɗauki dukkan ƙarfin da suke da shi wa muhajamati a'da'iha su kai hari ga dukkan makiyan da aka so su kai to wannan cikin sauƙi za su yi shi ga ƙarfi na hali da zuciya ga ƙarfi na adadi da ko ba ka da fargabar wani ƙananan ƙwari na kan hanya ga ƙarfi na abin da ya shafi tattalin arziki to ko ba daidai gaba ai haka ne yanzu in a ce irin da ne yadda sojoji suke cikin walwala albashinsu akan kari kulawa ta musamman bayan albashi ga alamus alamus, kowanne zai shigo hannunka a kan kari da kima soja kai ka sai da take ba soja fa zai wuce guda daya da manya da yara a zuwa na ta yanna labai ka lafiya ran kai daɗi amma zaka ga talaka ya ci kuma soja suna dambe ba karfin tattalin arziki ba na zuciya saboda duk an sake abin da zai kawo mutuncin da kimar an zubar tsawon su da ida har wani waye karfin halmatu da sun karo shi amma saboda duk an ɓarar me ya jawo ka yake zuwa ya roƙa abin da zai da bashin ka a kansa har watan ya ƙare wani watan ya ƙare ba biya wani watan ba wani kama daina bayarwa to su daraja zai yi kuma wajen abubuwan da ake na miyagun abubuwa tara ake tarayya to ko su suka zubar da wannan kimar su za ta dawo Allah ya sa mu gyara mala ya ci gaba da cewa kiyamus sababul qanuni li ghazwati makka tsayawar wato ainihin ko kafuwar dalili ta bangaren doka da zai sa a yaƙi garin makka kamar yaya ce wa huwa naqabu quraish lil ahd shine warware alƙawarin da quraishawa suka yi a ta bangaren doka abinda aka zauna aka zartar aka tsara cewar tsakanin mu da ku ba yaki kada wani ya taba wani ana cikin halin zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsagaita wuta doka ce sai kuka zo kuka rusa to ta ɓangaren wannan dokar kun ba da ƙwaƙwaran dalili na afar muku na ai muku ba daɗi ai muku fata-fata saboda ku kuka ba da ƙofa kuka karya dokar da aka aji to malai ce wanda daga cikin wanda ya karfafa manzo ya tsaya da tsayawar daka ce sai an yaƙin fito maka wannan has annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ita wani abu za mu lura da shi hakika annabi tsira da amincin allah sabbata a gare shi lam yudayyi qanun al-fursa bai yi watsi da doka da za ta bashi wato dama ba Wata amala ma'ahu bi hikmati ya kuma mu'amalanci wannan dokar da tsarin da aka shimfiɗa da hikima baliga wacce take ta kai matuƙa fa kana fatu khaybar sai iya da aka yi sulhu ya samu damar da ya fito khaybar hankalinsa kwanciyar zubai da matsala da can ana cikin zaman sulhu waɗannan kuma dama zaman kansu suke su ma kuma abokan gaba ne bari mu fuskanci waɗannan cikin sauƙi ba mu da matsala da waɗancan yi amfani da wannan dama wa zalika ba da sulhul hudaybiya ya yaƙi khaybar ya zama da ita ne a bayan sulhul hudaybiya tunda dama bar su aka sulhu da qurayshawa aka to bari mu gama da waɗannan cikin kwanciyar hankali dama ba mu da matsala da waɗancan su muna cikin halin sulhu da su wal'ana tutahu fursatun ukhra yanzu kuma ga wata damar ta daban ta samu ba da an naƙaza ƙureshin ahadaha sakamakon ƙureshawa sun warware alƙawarin da aka yi da su kaga dama an gama da wanda za a ji tunanin ceto ga khaibar fa ga kuma waɗannan kan mu je mu nufi wato ƙureshin khaibar su don karo a mana taron dangi to wannan an gama da su to waɗannan su kawai za a tunkara wata gayyar mawazinul kuwa fil mantiqa magwaji na ƙarfin da ƙurai ƙuraishawa suke da shi a ta ɓangaren su ya yi rauni ya canza daga yadda yake in da akwai haibara ga su za a haɗa ƙarfi da ƙarfi to yanzu abin ba zai yi ba haka fakana labudda min al-istifadati min al-mu'tiyat jadida sai zama ba makawa a yi ƙoƙari a amfana da abubuwan bayarwa sababbi fa'adda sallallahu alaihi wasallama jaishan wannan ya sa sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tanaji rinduna ta ban mamaki lam tashhad Hijazu al Tun da tunda ake tsibirin laraba bai taba ganin kwatankwacin irin wannan rundunar ba kafin rundunar da manzo ya tara sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci min qablu kafin wannan ba a taba samun runduna mai yawan haka ba faqad wasalat quttatuhu shirin da manzo'i na adadin mayaka ya kai ila asharati alaf rajul sai da aka aka samu mutum ɗaiɗai maji ƙarfi mayaƙi na gani na faɗa har sai da aka tara mutum wato asharatu alaf dubu goma ɗaya eh, ƙwarar kuwa to wannan ko tara maka su aka ce kai ta bindigewa sai hannunka ya gaji da harba kunama shi yasa sarkin yawa da bahaushe yake cewa fi sarkin karfi in yawa ya yawa na makamin naka za a zo a can maka kana kayar da wasu ana kawo da su ana zuwa har za zuwa ne ka a makurkushi ba yadda kai iya ba ga shi nan ba ya faru kuma yana ta faruwa a duniya sanda aka yi maganar masar da zanga-zanga te zanga-zanga sojojin ba kuwa tattar bindigarsa shi ma ya ajiya ba shi ma ya zama na mun bi ba dole ka ba to an fi karfinka an sha kanka to haka abin yake shi sa arna ba sa san population da in musulmi ya yawan da yawa to fa in dambo yawa baya jin ko duro ka zuba yi eh, bana in raraka ce ma sanda kake raraka wasu sannan wani ce Allahu akbar ya sake tun kawo da ta Allah ba ta su ba mala ya ce ma hatib bin abi balta'a ga mu kuma yanzu tare da sahabin annabi hatib dan abi balta'a radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya dade shi لما عزم رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم على المسير ila مكة yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ɗauki aniya ta tafiya garin makka don buɗe garin makka da yaƙata wa amara ashabahu radiyallahu ta'ala anhum bil isti'dad li zalika kuma ya zama ya umarci sahabbansa Allah madaukaki ya da su da su tanadi da shiri domin haka kataba hatib bin abi balta'ata radiyallahu ta'ala anhu kitaban ila quraish sai aka yi rashin sa'a sahabin annabi hatib dan abi balta'a ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga quraishawa yu'allimuhum fihi bima azama alaihi rasulullahi sallallahu wa sallam yana mai sanar da su tanadi da shiri da azamar da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi akan yaƙasu wa a'tahum ra'atan ya dauki wannan wasiƙa ya baiwa wata mace wa ja'ala laha ju'lan ya sanya mata wani abin bayarwa abin hasafi ala an tablighahu li quraish akan ta kai wannan wasiƙa zuwa ga quraishawa fa ja'alathu fi ra'siha sai ta dauki wannan wasiƙa ta sa a cikin gashin kanta thumma fatalat alaihi qurunaha sannan ta bi da kitso ta kan wannan wasiƙa ta saki wato ainihin bai zai kitsanta baya ma ka duba kansa dai ka ga kitso wasiƙar tana ƙarƙashin kitsa an daɗe ana tsaya ta kuma wa kharajat bihi ta fita da wannan wasiƙa ta tafi kai saƙo wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-khabara khabaru wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-khabaru min as-sama sai saƙon labari daga sama ma'ana daga Allah tafiyayye ya samu manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bima sana'a hatib da abin da ya aikata fa ba'atha aliyan wa zubair sai manzo ya aiki sahabinsa aliyu da zubair ibn al-awwam dan awwam radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya yarda su wa amarahuma ya umarce su an yudrika al-mar'a cewar maza su je su wannan mata wa ya akuza min halkitab su karɓo wasiƙar da aka bata fa ha sai ku suka riske ta kankace mai wannan sun je inda take fa ha suka tambaye ta ina wasiƙar da aka baki ki kai wa quraishawa fa karata ce ni eh. a haka suke yi ana so a ɓadda babanka kan ma ka ɗauka abin ma ba ta zai yi ni kawai sai ta masa bayan ta masa wa sha rahlaha suka bincike siddin da take kai da ake ɗora wa raƙumi duk suka bincike ko an ɗora a kasan siddin suka ga basu gani ba fallam yaji ji da sha'an basu ga komai ba qala laha na radiyallahu ta'ala anhu sai aliyu allah maɗaukaki yadda da shi ya ce wallahi ma ka zaba rasulullah na rantse da allah manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai karya ba da ya ce wasiƙan nan tana tare da ki wala ka zabna mu ma da muka ce ki kawo wasiƙa kika masa ba mai karya ba wasiƙan nan da akwai ta kuma za ta fito wala tukhrijanna alkitab ko dai lalle ki fito da wannan wasiƙa aulanu jarradaki ko me miki tsarara har sai mun ga inda take falamma ra'atil jidda da ta ga wato anin kafiyarsu da dage wasu qalat ta ce a'ari dan juya mun baya ku dan bani baya saboda in ta fitar da kanta ta fito da wani abu nata na jikinta ai za su tabi kuma haka bai halarta gare su ku dan juya baya abin da kuke nema za ku samu tunda abin ya zo da haka fa'a'arada suka ɗan bata baya fa hallat ƙorona ra'asiha ta kwance wannan tufka kitso da ke kanta dama lallabi ne a yi wasu kharajatul kitaba minha ta ɗauko wasiƙa daga ciki fa atuhu ilaihi ta ce to gashi a sauka lafiya a sama min lafiya ne فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تا الذي أنا في مطلب إيه؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kirawo hatib faƙala ya ce ya hatib kai hatib ma hamalaka ala hada me ya kai ka haka فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إت يا من ذن الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ina mai tabbatar maka har yanzu ni ne ba da gaskiya da Allah da manzansa ne ma gayyartu wala baddaltu tsakanina da Allah ban canza ban sauka da kan abin nake kai na imani da Allah da manzo ba walakinni kuntu ra'an laysa li fil qawmi min asli sai da ni mutum ne daban da wani tushe a cikin ƙurayshawa a can garin makka ban da wani wanda za a ce jigajigai wanda suke nawa tushe na wala ashira ba ni da wani dangi da zan nuna ko daga faɗa wa kana li baina azhurihim waladun wa ahli shi kuma ɗaya da iyalai suna can ni ne da ni imanin na ke nan Fasa na atuhun alaihi wannan ya sa ka gane musu haka ko ko in ne musu haka a kula min da iyali na da ƴaƴana ka duba yadda ɗaya yake a rai ka duba yadda mata take a rai iyali an yi imanin amma zuciyar hanyar suna jin cewar kamar za ta same su kamar ba ta rasa su ba faƙala umar bin al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu sai umar dan khattab Allah ya yarda da shi ce. ya rasulullah ya manzan Allah da'ani fa adribu unuqa da Allah ba ni dama sare masa wuya ayi min dama ya manzan Allah fa innar rajula qad nafaqa wannan mutumin munafiki munafirci ya mana umar baya karɓar ni kai فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن زن الله ترى دامك الله ثبت أبريش يتلشي وما يدريك يا عمر كثني توكي عمر وسمثل يا فكر إتكي عمر لعل الله اطلع على لعل الله اطلع على أهل بدر ka sani ko Allah ya kalli abin da waɗanda suka yi yakin badar suka yi na fafatawa da fito da addinin musulunci da saba masa kima da daraja faƙala amalu ma shitun ice ku je ku yi duk abin da za ku yi faƙada zafartu lakum na riga na gafarta mu ka sani ko haka ta faru da duk wani wanda zai taimaki addinin musulunci rakowa i akan abin da suka su suka fara kuma yana cikin wanda suka je yakin nan na badar yanzu ma manta da wannan alkhairin da ya mana da yanzu ya faɗa matsala fadarifat aina umar kankace mai wannan saboda fusata da zafi kuma ga abin da manzo ya faɗa umar sai hawaye shine sautin zafin da yake in za matsala ta matsala an kai hawaye sai ka ji kuma ta sauka sai hawaye saboda zuciyar ta tafasa a masa izini in mazai mazai sa rubuyan wa qala ita wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa sun suka fi sanin da al'amura ce ni kan ba zan iya sani ba ko Allah ya kalli abin da mutanen da suka yaƙin badar suka yi ita ya gafarta musu ina ne na sanin wannan tunda ba a sanar da ni ba Allah da manzansa sun suka san haka ni ma na yi saranda magana in sare shi ta kare وقد أخرج وقد أخرج هذه القصة البخاري ومسلم في صحيحيهما imam bukhari da muslim sun fitar da wannan labari na abin ya shafi hatib bin abi balta'a akan abin da wato ainihin ya faru da shi hada alladhi hasala min hatib bin abi balta'a wannan abin da ya faru da hatib dan abi balta'a radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi ra'ayun ra'ahu wani ra'ayi ne da yake gani لعذر بينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق sakamakon uzurin da ya riga ya bayyana wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shi iya gaskiyarsa sai na sa'ala hutan da ya tambaye shi ma hamalaka ala hada ai cewa da shi me ya kai ka ga yin haka wa saddaqahu shi kuma ya fito iga masa iya gaskiya wa saddaqahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa azarahu sakamakon faɗa gaskiyar sai manzan Allah ya gaskata shi ya karɓi uzurin lima kana lahu min sabiqil iman saboda abin da yake da shi na rigayar imani wasuhba da kuma wato anin abokantakar manzo da naci da zama tare da shi wal jihad da yakin da igabatar na badar allazi yashfa'u lahu hadha al khata wanda wadannan abubuwan sun isa su zama masa ceto da alfarma akan wannan kuskure allazi lam yaqsid biki khiyanatan lahi khiyanatan lillahi wala li rasulihi wanda asalin abin da iba yayi dan ya ha'inci Allah da manzo bane sallallahu alaihi wa sallam ira da minti Allah tabbata gare shi wa huwa ma fadlihi wa suhbatihi a hakan tare da falalar da yake da ita da sahabbantakar da ya samu wa jihadihi da yakin da i gairu ma'sum ai da ba a ce ba zai iya laifi ba ba a kare shi daga yiwuwar faruwar kuskure ba saboda ba mala'ika ba ne wannan sai mu ɗauke shi na daga cikin babin tuɓa-tuɓai da Allah ya zartar wa bayi tun bai zo ba an zartar masa da zai wani. sanadi kuma ya faru ya aiwatar mutum da ba asumi ba ne to ko in yi abubuwan kirki ga su nan barkatai to kuma in yi na rashin kirki bai kamata a manta da abubuwan kirkin da ya saboda wannan na rashin kirkin guda ɗaya ko wannan kuskuren guda ɗaya ba wa umaru radiyallahu ta'ala an anhu lam takun ta'khudhuhu fillahi lawmata la'ib shi kuma ɗabi'a umar Allah iya da shi zargin wani mai zargi baya gabansa in dai aka ce an taba Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yasa yake a bashi dama ya tare shi walakin na zalika la yujawizu bihi haddal haqq sai da duk irin wannan abin da yake da shi hakan baya sa ya ƙetare gaskiya da aka ce da shi a ka sani ko Allah ya kalli abin da wanda suka yi yakin badar suka yi ita ya gafarta musu je su duk abin da za su yi sai ce Allah da manzansa suka san haka sai hawaye fi. to wani na cewar baya ta to kai manzo ai kai kake daure musu gindi in yanzu ne haka za a ce shugaba sai sai ka tobara ka ce kaza kaza wani ma ba magana izini sai dai ya daga ya kai saran aje a cikin shi saboda an ba a samu horon ba kuma ana faɗa ba a zuwa gurin faɗa horon in kuma aka zo gurin aiki ko an koyi karatun wajen practical sai kuma ga an balle ko wani na nuna lalle sai mu da kallar wannan koyar wata magabatan ta manzan sai mu zama wato anin fitattu zarata wanda duk abin da muka sa gaba ce kai waɗannan za su iya to bayan wannan malai ci gaba da cewa فحين sami من رسول sallallahu alaihi wasallam ma qala an ahli badar. yayin da sayyidina Umar ya ji abin da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗa game da wanda suka yi yakin Badar lam yamlik nafsahu an zarafat aynahu bai iya wato rike wato kansa ba har sai da ya zubar da hawaye wa qala Allahu wa rasuluhu a'lam duk kuma bada amsa cewar Allah da manzo su suka sani wa kana fi zalika an bayyana rasulullahi الله صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة ومنقبة رفيئة لأهل بدر sai zama a wannan bayanin da manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yayi ya bayyana falala mai girma da wato matsayi madaukaki ga ma'abota yakin badar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahum Allah ya yarda da su isa su zama yardaddu ga sauran bayi da dukkan wanda yake bin Allah yadda da su ha'ula safwa al-muhtara waɗannan tatattu zaɓaɓɓu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alladhi hamalu dinallahi bi sidqin wanda suka rungumo suka ɗauko addinin Allah da gaskiya Au ilaihi suka yi kira zuwa gare shi wa ballaguhu bi sidiqin suka isar da shi inda bai isa ba da gaskiya ma ahwajana an nasira ala manhajihi mamaki me ya kai mamakin buƙatar mu da mu tafi akan irin tsarin da suka tafi akai wa naqtafi atharahum mu bibi wato ainihin sawunsu inda suka taka mu taka wa nasluka sabilahum mu irin turba da hanyar da suka rayu a kai fi hadha zamani a irin wannan lokaci da muke ciki allazi taha fihi kathirun minan nas wanda da dama daga cikin mutane suka ɗibauce a cikinsa yaqtaduna bi saqtin nas aka wayi gare suna koyi da kaskantattun mutane wa safalatul mujtama da koma bayan wato al'umma ittakhadhuhum uswatan sun rike su su ne abin koyi ha suna kwaikwayar su hatta zallu ha aka waye gari sun bace an sawa isabil daga san hanya madaidaiciya sun wanda ba su kamata abu ba ana ce musu honorable wane ne wane ne kuma su zame su je can a kulla kullalliya a kai mu a baro shi ya jawo abin da muke ci. ya kamata a ce a dubi mutumin kirki na gari, a tura shi shige gaba abin duk da za a yi tsayu akan haka shi ma kuma ya tsayu akan gaskiya amma ba mu tsige kullum sai da ce a tafi a tsarin munafurci ba in an yi mutum an gama an ƙare wasu kuma su ware yadda za a warware shi haka ake ta tafiya wa inna min haqqi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ina daga cikin haƙƙin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi alaina akan mu mahabbatu jami'an mu kaunace su baki ɗayansu muhabbatahum jami'an mu kaunace su dukansu wattaraddi alaihim murɗa musu Allah ya da su duk sanda muka faɗe su wattiba'a sabilihim mu kuma ci gaba da bin hanyar su wal hadara min dhammihim mitaka tsantsan mu shiga taitayen mu daga zargin su aw sabbihim ko kuma zagin su faqad haddara min zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tsawata game da haka fa qala sai yace la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi na fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa Allah law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba inda ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhud na tsantsagwaran tsantsan zinare ma balaga mudda ahadihim ba zai kai cikin tafi biyun ɗayansu ba wala nasifahu kai ko cikin tafi ɗaya ba ba zai yi ladan da za su samu da sun ciyar da cikin tafi ɗaya ya fi ladan wanda zai ciyar da dutsen uhur na zinari da zai zo bayan su. ai magana ta tun tunda manzo ya faɗa kuma duk abin da ya faɗa ma yantiqu anil hawa in huwa illa mu. to da duk wani wanda zai zage sahabi bai cuci kowa ba sai kansa su an ga yadda suka kare kai ne ba a san yadda za ka za ta kare ba ka cuci kanka ba ka cuce su ba Allah ya sa mu dace Allah ya saka mana da alkhairi wannan shine karatun wanda muka daidai Allah ba mu ladan sun da aka cikar kuskure ko ban harshe Allah ya yi Bismillah wa ala ali wa sahbihi wa Walahu wa ba'd wannan yake cewa malam in mutum zai yi layya yaushe ne zai daina yanke farce da aski hadisi ya tabbata da aka karɓo daga matar manzo ummu salama Allah ya da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanar da al'ummarsa kuma shi ma ya tabbata a kai da zarar wato zai layya yakan dakata da cirar wani abu na sa ko gashi na ka ko na mara ko na hammata ko na gashin baki daga inda aka ce an shiga ɗaya ga watan zulhijja har tseren da yanka dabban layyarsa ranar goma ga watan zulhijja sannan ne ya halatta mutum ya ci gaba da abin da ya shafi yanke farce aske gashin hammata na mara rage gashin baki kamar yadda salon masu aikin hajji ba sa cirar wani abu a lokacin suke tsaka da aikin hajji na waɗannan abubuwa sai sun kammala aikin hajji haka wanda Allah ya ba shi damar zai layya shi ma hukuncin haka yake a kansa kada ya ciro wani abu na farce gashin hammata mara gashin baki askin gashin kai har sai ya yi ibadar layyar wannan kenan ga wanda bai riga ya tuna ba shi ya riga ya yi aikin gama ya gama Allah ba zai kama shi da wannan ba kuma in ya layyasa ta yi kace mu eh wa zai ba ko ba zai ba gwamna kaza ne <laughs> yanzu a jijiya ta ta kan kuwa <laughs> eh wannan ba matsala inda kai dai da a farkon wata ba ka da masaniya da tabbacin za ka yi layya bisa duk abin da kake gani na madafan madafan shigo kuɗi ba su shigo sai da karga kai askin ka ka yanke farcen ka kuma sai wani ya ce ah wani ni ba ban ga ana shigo da abin nan ba sai kai kai ruwa ya jike babban zakara a bai dake ki ba inda yana da ɗan sauran kaji an sa sai da za a yi ce a ji a kawo rago ko dama na zo da wasu guda kaza har da kai a ciki shi kenan kan lalama wancan askin da kai da ya san farce ruwa ta sha eh. malaki ta don allah ina so a bayyana hukuncin shafa addu'a idan an yi a fuska shin dole ne sai mutum ya shafa a fuskarsa idan yi addu'a a'a hadisai ne ɗaiɗai da ba su kasa guda bakwai ba suka zo akan haka kuma duk babu tabbatacce a ciki daga mai rauni sai mafi rauni sau da haka malamai suka yi kuncin cewar ba su kai matakin da za a ɗauke su a kafa hujja da su a kan shafawa a fuskar duk da akwai malaman da suka yi lakwalako suke ganin a iya shafawa amma magana mafi gaskiya mafi karfi da dalili ba za a shafa ba inda ka daga a hadisi da ya zo daga hannu lokacin addu'a na daga cikin dalilan amsa addu'a domin ka ta nuna wa ubangijinka kasawarka da gazawarka da bukatarka cewar ga shi ma ina miƙa hannu a bani yawwa ka ɗauki kanka ba kowa ba tuna daga cikin abin da yake sa a baka shi ne ma hadisi ta fitur Allah na jin nauyin bawa ya daga hannu ya roƙa ya dawo da hannun bai amsa ba to amma kuma magana ka gama ka shafa kamar an karɓo duk mulki a jikinka babu dalili an gane ko eh shi yasa ma malamai ɗaya da basu kasa goma ba cikin magabata wannan ka ji maganar su akai sai ka ji da zafi da in ban manta ba sultanul ulama izuddin bin Abdulsalam shi cewa duk wanda kaga in ya gama addu'a yana shafawa to kasar gumin jahili ne irin maganganun su imamu ahmad su imamu malik magana duk irin shigen waɗannan saboda haka in ka gama kawai shi kenan ka sauke hannun na e eh, wannan ta kafin kwanciya bacci karanta falaki da nasu ka tofa ka shafa jikin kwallo ya tabbata ai shi wannan kuma ko ina aka ce inda da hannunka zai kai ka shafa kaga shi ba magana fuska ba amma masu shafa a fuska a biya kirji shi ne ake magana yawa an gama addu'a na suke shafa sai dai kawai su fuga a su dai yana ciki da ka shafa a kirji da ka kawai lokaci dai abin da ke faruwa shine in ka tsinci kanka a tsakiyar waɗanda duɗin suke ka gane ko duɗin suke ba za su fahimce ka ba to kai haka wajen ka sauke hannun naka don ka yi kamar ka shafa wajen saukewa amma dai baka shafa ba ba laifi ba ba za ce kai ma ka yi kamar za ka shafa ba dadda dai baka shafa ba amma me mafita a wannan shine isar da saƙon karatu amma dama wanda ya jalta addu'a ta su mata munafurci ce in yayi baya shafawa ka samu kanka tsake wannan to kaga fahimta kai fahimce ka da wuya ma saboda inda ya daban inda sai daban eh, amma ba mafita daga wannan sai shi shine ko zai fito daga ba tambayar ta gaba yake cewa da Allah zai wa ɗan ƙare mu da bayani akan abin da ya shafi waɗannan kwanaki goma masu falala da maganar abin da ya shafi azumin rana arafa yasu eh, su waɗannan kwanaki matsayinsu ta kai ga har Allah subhanahu wata'ala ya rantse da kuma yana rantsuwa da abu dama don ya nuna girman abin a gurinsa ya kuma nuna mana mahimmancin abun a gare mu sai ce wal fajri wa layalin saboda girman waɗannan kwanaki da darajar su ta sa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki da Allah ya fi son a masa aikin alkhairi a cikin su kamar su babu wasu kwanaki da Allah ya fi ba da lada mai ɗimbin yawa idan aka yi masa aikin alkhairi kamar waɗannan kwanakin da haka ake buƙatar bayan su yawaita ayyukan alkhairi abinda ya shafi azumi abinda ya shafi sadaka abinda ya shafi sada zumunta abinda ya shafi ziyarce-ziyarce da abubuwa masu kama da haka salloli na nafila da ake yi tare da wato sallolin farilla a sunanin rawatib da salloli wanda suke wato alin na a wutiri da tsawar dare sauransu ana so mutum ya riba ci irin waɗannan a irin wannan kwanan don ya dace da mafi lada don ya dace da yin abin da Allah ya fi so ta haka malamai suka ce waɗannan kwanakin su ne mafi fitan kwanaki a kwanakin shekara eh, za mu tashi insha Allah don da abin da ya shafi azumin ranar arafa ko manzo yake cewa wanda ya shi aka datar da shi da an karɓa masa za a kankare musu zunubin shekara da ta wuce da shekara mai zuwa shekara biyu za a share maka zunuba Allah ya ba mu ikon sa mu dace hukuncin aran kuɗi na kamfani a waya da ake yi inda gaske aran suka baka iya abin da suka baka shi za su karɓa idan ka saka kuɗi na? ba aro ba ne kai tsena a baka za kuma ka dawo da shi a ɗauka ko in aka dawo da shi bayan wanda aka karɓa wanda aka karɓa za kuma a sake cire wani abu ba shi da ruwa ke na eh ai ba kalli bane da ruwa ne ai rufa ce eh. haka haramun ya dawo ba haramun ai ai magana ai ba aro suke ai ba shi ne ai shi a tsarin aro kana ba mutum abu ne da kuma dama da shi in aka kira shi aro haka ba shi yake kira aro kuma haka shari'a ma take kira aro amma in ba shi ne ranta mun in na samu na sa ka ɗauka ko ka karɓi kayanka sai ka ce to in ka dawo da shi tuma zan kuma ciro wani abu ba shi ne da ruwa ba wata dabara da zai ɗauka Allah ya kiyaye eh na haka haka haka abu haka haka ya faɗa kan da farko daga baya kuma sai aka sake mai tambaya aka ce ga yadda ake yake abin nan kirin na kai ƙari kashe su baka za su baka naira dari za su kiri goma da an tsari na su kamar a sabon da ta kuma shi ne suka cire naira goma to shi kuma daga baya shi ne sai ya jami cewa to ni dan wannan ne gyara suka yi suka cire a eh, ladan abin nan na idan ka saya idan ka sayi kati ka saka ba sa turo maka sakon kudin ka san shiga suna cirewa ba matsala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka